take cewa macen da take da janaba sai kuma jini ya zo mata sai dai ta zauna ko da ibada ta zikiri da ambatan Allah ba za ta iya yi ba da baki zancen ya inganta da ake faɗa ba ta da asali ba ta inganta ba kuskure ne kuma bai halatta ma a rinka faɗar ta ba hmm. halatta a yada ta ba sai an yi inkarin maganar ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane hali nasa abinda aka haramta ma wadda take cikin janaba da kuma jini kuma ya zo mata abinda wanda aka haram wanda ke cikin janaba ko wanda jini ya zo mata mm. ko ma wanda take cikin halin dubiyu ga mm. janabar kuma jini ya zo ne kan cewa ba za ta yi sallah ba amma ba abinda zai hana ta ta zikiri hatta karatun alkur'ani mm. in tana jin tsoron mantuwa za ta yi karatun alkur'ani in tana mahaddaciya ce tana jin tsoron zai zube saboda tsawon lokaci za ta yi karatun sai ta yi tilawa kar abin ya zube Ah, saboda haka a ballantana kuma zikiri ta za a yi mumini ya zauna babu zikiri ba ambaton Allah mm. ai ba zai yiwu ba hatta mm. mutumin da yake cikin janaba in ya zo addu'o'in kwanciyar bacci zai yi zai yi kula zai yi kula zai in mm. kwanta zai yi ayatul kursi duk wannan zai yi su domin tsari ne ake yin su ambaton Allah mumini ba zai bar shi a cikin kowane hali da yake ciki ba na'am Allah ya saka da alheri